Aro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba irin illa da kuma tasiri da faran hulan da ke tallafawa 'yan ta'addan Boko Haram ke yi a fafatawar da ake yi da 'yan ta'addan a yankin tafkin Chadi. Rahotanni da dama daga kasashen yankin tafkin Chadi. inda ake samun wasu fararen hula na tallafawa mayakan boko haram da isuwa waje da bayanai ko kuma kayayyaki da sojoji ke kira logistics wato ire-iren kayayyakin abinci man fetur da sauran kayayyakin amfani na yau da kullum to shin menene illar irin mutanen nan da ke baiwa 'yan ta'addan taimako tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro group captain sadiq garba shehu mai ritaya a tambaya da kai ka garba ta kashi biyu na farko ce menene illa irin waɗannan mutanen da suke ba 'yan ta'adda a taimako akan yakin suke to yana da illa sosai saboda shi mai yaƙi ko ɗan ta'adda ne ko kuma ko suma sojojin ƙasa wato kamar sojojin najeriya yaƙi ba zai yiwu ba sai suna samun taimako wanda yake kamar nasu abinci na su eh, eh, eh, communication ko ce samun labarai samun bayanai da suna samun taimako na kayayyakin tafiya kamar motoci ko babura ko something like that so kaga duk inda aka ce akwai wani kuma wanda yake taimaka ma 'yan ta'adda to kaga wannan din baya da baya da kyau kuma zai zai abin nan zai shafi aikin da sojoji suke yi so yana da illa kwarai da gaske idan ana samun waɗannan mutane waɗanda yake suna cikin jama'a amma kuma suna ba waɗannan 'yan ta'adda a taimako kuma illan tana karuwa saboda su kaga suna kusa da sojojin suna kusa da jama'a su sun san irin shirye-shirye da za a yi kuma su je su tsegunta ma wannan mutane a bangare ɗaya kuma su ma dakarun kawancen kasashen yankin tafkin chadin wato mnjtf na ci gaba da caccafke irin waɗannan mutane kamar yadda babban kwamandan mai barin gado manjo general abdul khalifa ibrahim ke mana karin bayani kuma maganan masu tallafa musu logistic suppliers gaskiya sojojin suna kokari especially sojojin da ke sector na uku mai headquarter a mangono da suke da sojoji ta wajajen baga wajajen damasak wajajen gubiyo da sauransu da kuma sojojin niger na sector na hudu mai headquarter a difa wanda suke da sojoji a barwa da wasu sauran wuraren gaskiya ba karamin aiki ake yi ba kuma ana samun nasara mun kama irin wayannan eh, eh, mutanen banzan wanda ba su da kishin ƙasa suna ɗaukan abubuwa za su kai ma su 'yan ta'adda abubuwa kamar mai kamar abinci kamar magunguna da kuma dai spare parts mun kama su wajajen mutane eh, zan ce sun kai goma goma sha a sati biyu zuwa ukun da suka wuce eh, yanzu suna hannu kuma muna nan muna bincike to shin menene tasirin kakkama irin waɗannan mutane da ke tallafawa 'yan ta'addan har ila yau ga masanin tsaro group captain sadiq garba shehu to tasirin da yake da shi sai mu ce wato abu ne wanda yake yana da tasiri kuma yana da kyau haka yana faruwa idan su sojojin tafkin chadi ko sojojin najeriya suna samu suna katse hanyar da 'yan ta'adda suke samun ah, taimako ko bayanai ko abinci ko man fetur duk da irin waɗannan abubuwa kaga suna taimaka ma su 'yan ta'adda su ci gaba da zama don ba tare da waɗannan abubuwa ba su ma kamar da aka ce jiki da jini idan ba sa samun abinci ko ba sa samun fetur da za su sa a motocinsu to kaga irin karfin ah, da za su samu na kai ah, hare-hare yana da kyau to shin menene tanaje-tanajen dokar yaƙi a irin wannan yanayi a halin yanzu akwai akwai akwai sharadi ne sharadi ita dokar yaƙi wanda yake ni abu ne wanda yake nayi nayi nazari akai dokar yaƙi ta ba faran hula kariya in aka ce faran hula wato shine shi mutumin da baya cikin sojojin ko tafkin cadin ko Najeriya kuma baya cikin Boko Haram to muddin dai mutum baya cikin waɗannan ɓangarori biyu da suke da suke yaƙi bai kamata a kai mishi hari ba kaga alal misali faran hula bai kamata sojin Najeriya su kai mishi hari ba su ma 'yan boko haram in za su bi eh, dokokin kasa da kasa ba za su kai ma eh, eh, hari akan irin waɗannan mutane ba to amma kuma ita wannan dokan yakin idan kana so ka samu wannan kariyan a ci gaba a matsayinka na faran hula akwai abubuwan da ce za ka iya yi akwai abubuwan da ba za ka iya yi ba akwai abubuwan da idan ka yi su to wannan kariya da doka ta baka ta ta tashi su kuma waɗanda suke yaƙi ɗin za su iya duba cewa wannan aikin da kake yi yana kawo tarraki a wurinsu a idan tarraki yana kawo a wurinsu za su iya kai ma ɗaukan kamar cewa kai ma abokin gaba ne kuma za su iya ɗaukan mataki a kanka wato kuma a cikin akwai akwai wannan wato magana ce wadda yake tana da sarƙaƙiya saboda ita kuma dokan yaƙin ta ta kasa kashi biyu ta kasa a kashi biyu irin ayyukan da faran hula zai iya yi a ce yanzu ya shiga cikin yaƙi ko bai shiga cikin yaƙi ba akwai ayyuka na muraran wanda suke kira direct participation wato muraran ya shiga cikin wannan yaƙin kenan ko bai shiga cikin boko haram ba alal misali idan ya je shi kanshi yana kai yana kai hari akan sojoji yana ruwan tasu ko yana bata musu kayan aiki ko kuma yana tare su in suna son su kai farmaki yana tare su to wannan ko bai ce ya fito ya shiga cikin yan boko haram ba wannan dokan yaƙi ta ɗauka cewa wannan ya shiga cikin yaƙi muraran to a cikin waɗannan abubuwan da suka ayyukan da za a yi shiga aiki mara har da wannan abubuwan da ka kira wato logistic kakwa taimakawa kamar da su fetur da kuma bada bayanai shi ma wannan doka idan faran hula ya haka ko bai fito ya ce ya shiga boko haram ba to ya shiga cikin yaƙin birara to amma kuma akwai abubuwa da faran hula zai yi wanda yake doka ba ta ɗauke su cewa ya shiga cikin yaƙin biraran ba alal misali ga ga lokacin da za a ce an kama wasu malamai suna ma 'yan ta'adda addu'a to a gaskiya a dokance shi wannan ba za ka ce mutum ya tsallake wannan layi ya shiga cikin eh, cewa yana taimakawa muraran ba so abubuwa ne dai wanda yake suna da dan wahalan ganewa amma akwai takardu akwai bayanai da yawa wanda international committee of the red suka yi cewa menene farin hula zai yi a ce za a iya kai mishi yaki don ne kuma farin hula ba zai yi ba duka waɗannan a bayyane suke duk inda you wasu sai dai kuma sai mu ci gaba mu a namu matsayin ƙarshen muna muna muna muna ƙoƙarin wayar ma da sojoji kai saboda ba a son a shi yaƙi ba shi ma yanzu ya zama a yaƙi yanzu a cikin zamani na yanzu ya zama kamar shi ma ƙwallo ne kamar ƙwallon ƙafa ne wato akwai dokoki wanda yake ko kana yaƙi akwai abubuwan da ba za ka yi ba akwai abubuwan da za ka yi har shi ma faran hulan kamar yadda na ce. akwai abubuwan da ba zai yi ba akwai kuma abubuwan da zai yi wanda akwai kuma wanda in yayi din to shi ma wannan kariya wanda dokan yaki ta ƙasa da ƙasa ta bashi wannan kariyan ta ta kawar so sai mu ce a ci gaba dai da da, da, da, da nazari sosai saboda ka san inda wahalan yake shi irin wannan yaki na boko haram su 'yan boko haram ɗin wani lokaci a cakuɗe suke da jama'a kuma idan aka ce jama'a din kaga su suna da kariya dole a duba alal misali kamar kaga yanzu idan ko mutum dan boko haram ne doka kuma ba za ta yadda ba cewa alal misali in an san wani dan shi ko wani yaron shi aje a farmashi in dai ba shi ma wannan dan ya girma bane ya ce ya shiga cikin boko haram to abubuwan da zan ce ke masana tsaro a shiyar ta arewa maso gabas irin su eya Komodo Ahmed Tijjani gama mai ritaya ya yi tsokaci bai eh, dangane da muhimmancin baiwa dakaru haɗin kai a yaƙi da ta'addanci da ake yi a halin yanzu a wannan shiya. Dole ne mutane su kula, su jajirce, sannan a lura da irin abubuwan da ke faruwa. Masu wannan dakaru na yankin Chadi, wannan ya zamanto dole ne su ba da haɗin kai a NNA eh, JTF haɗa kai da su domin tunkari wannan babban yaki na 'yan aswap da 'yan boko haram da kuma sauransu sannan kuma dole ne su wa'yanar runduna na yankin chadi su bi wa'yannan mutane da suke ba da taimako ta abinci ta kayan yaƙi da sufuri wato logistic da sauransu a kan cewa wa'annan mutane su ma afka musu a hana su wannan abu a na biyu shine wannan babban laifi ne ga mutane su ba da goyon baya a wayannan 'yan boko haram da wayannan 'yan ta'adda saboda haka wannan babban laifi ne kuma duk wanda aka kama shi da wannan laifi ya yi babban laifi ya ci amanan ƙasa kuma ba a kyauta ba saboda haka dole ne su a hukunta su a bisa laifin da suka yi saboda haka haɗin kai ya zamanto dole ne da kuma su wa'annan runduna na yankin tafkin chadi a aiki kafada da kafada domin a yaƙi da wa'annan 'yan ta'adda domin a samu nasara a kansu. A bangare ɗaya kuma, mai mazauna yankin ke cewa, Abdulkarim Abbas mazaunin yankin tafkin Chadin ne, duk noman da aka yi bana ma ba irin sa ba ba inda ba zuwa kuma a mota yanzu amma ka isa ka tafi wani gari ne daga giwa ka je funtuwa ka je ka dawo lafiya kalar amma mu daga nan zamu je har Chadi zamu tafi har Kamaru zamu shiga har Malam za zamu tafi mu tsallaka mu shiga Niger mu je Mali mutane suna tafiya Ina ah, ana kawo bandan kifi daga Chadi ka gane da ba a kawo ana kawo daga Gamborun Gala da ba a kawo ana kawo daga Marte ba a kawo an yi noman shinkafa ga shinkafa kaca-kaca yanzu an yi noman hatsi ga hatsi ya soka albasa ga nan kaca-kaca to me zamu ci ce mun zuba da godiyar Allah. Daga bisani eh, General Abdul Khalifa Ibrahim ya nemi 'yan ta'addan da ke cikin daji da su miƙa wuya tun da girma da arziki domin a cewarsa a ƙudurin sojoji shine tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba wai kashe mutane ba. To yanzu dai in ana magana ya kamata su wannan 'yan ta'addan su san cewa komai yana da lokaci yanzu kuma lokaci ya yi da za su ce wannan abin ya isa haka su fito. Mun tura maka hotuna ka ga hotunan mutanen da da, da, da muka kama kana ganin su za ka ga wuya ka ga yunwa ka ga dai cewa an yaudare su ba lafiya ba wani abu dole sojojin nijar ɗin da sojojin najeriya sai da suka ba su eh, ɗan tallafi medical supplies suka taimaka musu domin ka ga mutanen nan kamar za su mutu sun je sun zauna a daji ban san ya ake yaudaran su haka su je su ce wai wai su suna addini wannan ba addini ba ne wannan yaudara ne Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kaina da shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.